رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيلا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته في كل حين الحمد لله lalle godiya tana ga Allah muna gode masa muna neman gafararsa da taimakonsa wa muna neman tsarin Allah daga sharrace-sharracen mu da miyagun ayyukanmu lalle wanda Allah ya shiryar ba mai batar da shi kuma wanda Allah ya batar ba mai shiryar da shi mun shaida babu abin bautawa da gaskiya bisa cancanta sai Allah maɗaukakin sarki kuma mun shaida cewa annabinmu Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi bawan Allah ne kuma manzan Allah ne hakika mafi gaskiyar zance shine zancen Allah kuma mafi kyawun shari'a ita ce shari'ar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallam kuma mafi sharri da munin al'amari shine kagaggen abu a cikin addini kuma dukkanin kagaggen abu a cikin addini shi ake kira bid'a kuma dukkanin bid'a bata ce bayan haka yin uwa musulmi barka mu sake saduwa da ku a cikin wannan tasha mai tarin albarka cikin taimakon allah alwisal hausa tv kuma a cikin wannan shiri namu na makarantar ramadan wadda yake zuwa muku daga wannan tasha mai tarin albarka yau insha allahu matashiyar da za mu tashi a kanta a darasinmu na yau shine azumtar ranar shakku me ake nufi da ranar shakka yaushe ne ranar shakka menene hukuncin azumtar azumi a ranar da ake cikin shakku ramadana ya kama ko bai kama ba ko kuma ake shakku ramadana ya wuce ko bai wuce ba an ga watan ramadana ya kare ma'ana ko bai kare ba sannan menene matsayin shari'a akan wannan wannan da kuma wasunsu in allah ya so ya yarda su ne abin da ainihin za mu tattauna a kansu yau cikin taimakon allah maɗaukakin sarki abu na farko menene wace rana ce ranar shakku malamai suka ce ranar shakka ita ce ranar da ake kai komo a kanta cewa wannan rana shin wata ya kama ne ko wata bai kama ba misali a ce yau gashi muna bayan sallar magariba ko muna bayan sallar isha'i amma mun rikice shin an ga wata ko ba a ga wata ba ba iya wannan ba sai gari ya waye gobe mu a ƙauyenmu ba mu ga wata ba muna ta shakku an ga wata ne ko ba a ga wata ba ko ku a'a sai aka yi rashin dace ranar nan sararin samaniya yana cike dam da gajimare don haka inda za mu kalla jihar da za mu kalla ma mu gano watan gaba ɗaya tauraro ya cika shi dam kaga muna cikin shakku akan to watan ya kama ko bai kama ba an ga wata ko ba a ga wata ba to irin wannan rana ita ce ranar da ake kira da suna yamushak gaba ta gaba ya zami da ranar irin wannan rana gari ya waye muna ta shakku shin an ga wata ko ba ga wata ba shin mafi fita ga musulmi shine ya ɗau azumi a wannan rana ko ku mafi fita ga musulmi shine ya haƙura da azumtar wannan rana tunda shakku muke yi ba sani ba mun kasa ganewa ba mu da ilimi an ga wata ko ba a ga wata ba tun da mun kasa gane wato menene abin yi to shine malamai suka kawo mana bayani anan cewa abin da ya bayyana abin da yake wadihi abin da yake tabbas a sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine cewa ba a azumtar ranar shakku mu haddace wannan kalma ba a azumtar ranar shakku na daga cikin mabubbugar samun hujja akan cewa ba za a azumci ranar shakku ba shine faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yake cewa sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi a wannan hadisi na Imam Bukhari wanda shine hadisi na 1909 a littafinsa manzo Allah sallallahu yana cewa ku ɗau azumi da ganin wata sannan ku sha ruwa da ganin wata kaga yanzu ko iyana an ba mu karanto karshen hadisin ba ma masu sauraron da masu kallon mu za su ga cewa ai manzo Allah ya rataye yin azumi ne da tabbatuwar ganin wata sannan ya rataye ajiye azumi da yin sallah karama kamar da muka saba kiranta a kasar hausa da me da ganin wata to a gaban hadisin sai manzo Allah sallama yake cewa idan hadiri ya zo ya cika muku gabas in gabas kuke kalla ku ga watan hadiri ya toshe muku al'ufuk da haka babu damar ku ga wata sai manzan Allah sallallahu ya ba mu shawara yake ce mana to sai ku cika kwanakin sha'aban ku kai shi ya zama talatin cip cip don haka masu sauraron mu da kallon mu za mu ga cewa idan muka kalli wannan hadisin a nitse za mu ga yana nuna mana cewa ashe ranar da ba mu iya ganin wata ba ga ashirin da taron sha'aban ya cika ga gajimare ya cika mana da sararin samaniya ko ga watan sha'aban ya cika amma duk garin babu mai rediyo da zai kunna ya ji wacce sanarwa aka sanar shin an ga watan nan ko ba a ga wata ba to shi kenan in ka kalli wannan hadisin za ka ga cewa kamar da malamai suka ce cewa wa fil hadisi dilalatun ala anna yawmul eh, wannan rana ma'ana wannan hadisi na tabbatar mana da cewa duk ranar da ta zamana irin wannan rana ta sha'aban ma'ana ranar da ya zamana ba mu da tabbas cewa an ga wata to wannan rana ba za a yi azuminta ba komai salladanka komai son ramadan ɗinka komai yadda kake ƙaunar neman aljanna to wannan ranar shari'a ta ce ba za ka azumce ta ba an ajiye maka ita shi yasa za mu ga cewa ya tabbata cewa ammar yakan ce duk mutumin da ya yi azumin ranar shakka ranar da mutane suke kai komo suke ta tunani shin an ga wata ne ko ba a ga wata ba ya ce duk mutumin da ya azumci irin wannan rana to wallahi ya saba wa baban qasim wane ne baban qasim shine muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan hadisi al'imamu tirmizi ne ya rawaito shi kuma ya ce hadisi ne wanda yake hasanin sahih jama'ar musulmi in muka nutsu za mu ga cewa hakanan manzan Allah sallallahu ya sake faɗa a cikin hadisin Bukhari da Muslim amma lafazin da za mu karanta yanzu lafazin Muslim ne yake cewa kada ɗayanku ya yi wa ramadana barka da zuwa da yin azumi ma'ana kada ɗayan ku ya riga ramadana da yin azumi ana gobe ramadana zai kama a ce yau kana azumi ko ana gobe ramadana zai kama a ce kai azumin jiya kai azumin yau ma'ana azumin kwana biyu kafin ramadan ko azumin kwana ɗaya kafin ramadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada musulmi su wannan aiki wannan aiki kar musulmi su yi shi sai kawo istisna'i sai ce illa an yakuna rajulan kana yasumu sawmahu falyasum dhalika al-yawm manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai dai idan ya zama mutum ne wanda dama ya saba azumtar irin waɗannan ranaku misali kana yin azumin duk ranar alhamis da litinin yau sai aka wayi gari yau litinin kuma gobe ramadana zai kama to in ka so kai kan an yi maka rangwame za ka iya yin wannan azumi naka duk da yake kuma gobe za a soma ramadan kuma wannan hadisi hadisi ne ingantacce to masaurari su ce a ah, me yasa ba a so a riga ramadana a yi wa ramadana sannu da zuwa ma'ana a ce yau ramadana zai kama mu azumi jiya mai azumi yau sannan gobe ramadana ya zo mu dora ko kuma a'a ba a so mai azumi yau kuma gobe ramadana ya kama mu dora to babu shakka ko mun san hikimar haka ko mun san hikimar haka ba mun sani cewa shi manzan Allah sallama da kuma duk maganganun da zai yi to za ka ga maganganu ne wanda suke cike da hikima ko kai ka gano ko baka gano ba to amma ga wasu hikimomi guda biyu da malamai kan fitar suna ganin cewa su ne watakila hikimar da ta sa shari'a ta hana haɗa azumin nafila da azumin ramadan hikima ta farko shine cewa idan aka raba su to shi zai fi nuna cewa ramadana daban azumin nafila daban domin in ba a toshe wannan kofa ba to sai aikinmu ya koma irin aikin ma'abota littafi da suka shuɗe a bayanmu a sa su azumin kwana 29 ko 30 su ƙara uku a baya su ƙara uku gaba to wa ya saka ba wanda ya saka to in aka bar irin wannan kofa a buɗe jama'ar musulmi za mu ga wallahi wata ran sai ta kai ta kawo ana ɗaukar cewa ramadana kwana arba'in ne ko ramadana kwana hamsin ne ko ramadana kwana talatin da biyar ne kamar da yanzu da yawa abin tausayi za ka je ka ga 'yan uwanmu zai ce maka zai yi wa ramadana sannan da zuwa da azumin kwana biyar zai yi wa ramadana bai bai da azumin kwana biyar ba tare da ya sha ruwa ba kai wallahi za ka kai matsayin da wani za ka je ka same shi a ranar sallah yana yin azumi za mu zo mu yi magana akan wannan matsala insha Allahu ta'ala Allah ta'ala ya gafarta mana yan uwa musulmi hikima ta biyu da malamai kan yi magana game da wancan hukunci na shari'a cewa kada mutum ya haɗa ramadana da azumin nafila sai dai wanda dama yana azumtar waɗannan kwanuka shine cewa shari'a ta zo da umarni da rarrabewa tsakanin abin da yake farilla da abin da yake na nafila me ake nufi da wannan kamar sallar farilla ce a ce kawai ka ce salamu alaikum daga sallar azahar kana cewa salamu alaikum sai ka miƙe kuma za ka ko misali mu ɗauki misalin sallar isha'i tunda ita ce ta aka fi haɗa ta da sallar nafila na shafa'i da wuturi to kaga malama suka ce a irin wannan yanayi ma'abota ilimi suka ce ba a so kana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah daga nan kawai sai ka tashi allahu akbar ka ce kuma ka soma shafa'i da wuturi me yasa saboda baka bambance tsakanin mai ba sallar farilla da kuma ainihin wannan sallar nafila da kake so kai ba don haka ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana sadar da sallolin nan guda biyu sallar nafila da sallar farilla shari'a ta ce ba za a yi ba dole sai mutum ya raba tsakanin sallolin nan guda biyu da me ko dai bi salamin au bi kalamin kamar yadda al-imam ibn rajab ya kawo wannan hadisi ya kawo wannan hukunci ma'ana kaga shi akwai hikima babba da ta sa aka ce maka ka raba me ake nufi a nan shine ka zo ka'idar da sallah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah to sai ka raba tsakanin wannan sallama ko dai ta hanyar yin magana ko kuma ta hanyar yin mai sallama da na ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum warahmatullah na riga na yanke wannan sallar to zan iya tashi kuma in kawo wata sallah ko kuma da yin wata magana wacce take daban wallahu alam kamar yadda malamai suka kawo Allah ta'ala ya gafarta mana gaba ta biyu matashiya ta biyu da zamu tattauna akan ta masu masu kallon da sauraron mu a wannan tasha mai albarka tashar wisal shine mas'alar cewa albarka wannan wata wata dan albarka a baya za mu ga mun yi magana akan menene azumi yanzu mun zo mun yi magana a akan menene hukuncin azumtar ranar shakka to yau allah cikin taimakonsa a wannan lokaci abinda za mu kara a kai shine to menene watan ramadana jama'ar musulmi wata dan albarka wata mai ta goma shi a wajen allah wata isasshe a wajen allah watan da allah ya fifita shi akan duk sauran watannin shekara za mu buɗe wannan matashiya da ayar nan ta cikin suratul baqara wacce muka karanta a wancan darasi namu darasinmu na farko da Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون تشاءون اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر wannan aya za mu ga allah maɗaukakin sarki yana faɗa mana cewa ya ku waɗanda suke masu imani ya ku taron musulmi kutiba alaikum siyam kamar yadda muka bayani a baya kalmar kutiba tana nufin me wajabtawa ma'ana an wajabta muku wannan azumi kama kutiba ala allazina min qablikum kamar yadda muka wajabta yin wannan azumi akan al'ummai da suke zo a gabaninku me yasa aka wajabta muku yin wannan azumi shine la'allakum tattaquna rabbakum shine malamai sai malaman tafsiri sai su kara maka sai su ce in ka duba tafsirin muyassar wanda yanzu ya shahara a kasar mu shine za ga gaba sai ce la'allakum tattaqun ko ba komai dan kwaji tsoron me tsoron rabbakum tsoron ubangijinku ayyaman ma'dudat wanne wanne yaushe ake yin azumin nan ne wanne yaushe ne shahar ramadan din nan sai ce ayyaman ma'dudat wasu kwanakai ne kidayayyu waɗanda su ne watan ramadana daga faman kana minkum maridan amma wanda aka samu kaddara ta ratsa a wannan wata ba shi da lafiya au ala safarin ko kuma ya zama yana a halin tafiya to fa'iddatun min ayyamin ukar to wannan mutum ya samu ya je ya kirga wasu kwanukan daidai yawan azumin da ya sha ya rama waɗannan azumin muka sannan mun karanta a satin da ya wuce shi ma dai hadisin nan na al-imam al-bukhari da al-imam muslim da manzala Allah yake cewa buniyar islamu ala khamsin kamar da dama muka bayani cewa za mu zo inda za mu karanto hadisin gaba ɗaya za mu ga a wancan sati mun yi hasashe ne mun ɗan yi harare ne zuwa ga hadisin ba mu karanta shi gaba ɗayansa ba to yau da yake ranarsa ce za mu magana akan ashaharul mubarak to sai al manzo Allah yake cewa buniyar islamu ala hamsin manzala ce an gina musulunci ma'ana rukunnan da aka ɗora musulunci a kansu filolin da musulunci yake ginuwa a kansu guda biyar ne in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na ɗaya sai ce shahadatu Allah ilaha illallah shine shaidawa da imani da ƙudurcewa da aikata cewa babu abin bautawa da gaskiya bisa cancanta sai Allah maɗaukakin sarki mai saurare da kallo zai ce to fa yau ga sabuwar fassara me yasa ba a ce mana babu sarki sai Allah ba me yasa ba a ce mana babu abin bautawa sai Allah ba ake mana dogon bayani a'a wannan shine fassarar la ilaha illallah daga ran da ka zo kace la ilaha illallah babu sarki sai Allah a'a kai da kanka ka san kai ƙarya akwai sarakuna da yawa akwai sarkin saudiya akwai sarkin kano akwai sarkin gusau akwai sarkin sokoto akwai sarkin dutse akwai sarkin kaza wannan duka sarakuna ne da haka ba shine ma'anar la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam to in muka zo muka ce la ilaha illallah ba abin bautawa sai Allah shin wannan fassara ta yi malaman tauhidi suka ce shi ma aika kwafsa dan uwana ba daidai bane me yasa saboda akwai abubuwan da ake bautawa da yawa koma bayan Allah suna nan hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu yana gaya mana cewa ta isa abdul dinar cewa Allah wadaran bawon kuɗi bawon dala bawon naira ashe naira ma ana bauta mata ashe in kace la ilaha illallah ba wani abin da ake bauta ba sai Allah a ƙarya kake akwai ana akwai masu bautawa kuɗi akwai masu bautawa riga akwai masu bautawa son zuciyarsu akwai masu bautawa annabi isa akwai masu bautawa mala'iku akwai masu bautawa eh, abubuwa da yawa ga ba abin da ba a bautawa a rayuwa akwai masu bautawa saniya akwai masu bautawa maciji to duka in ka hada sai ka ce to shikenan to ya za mu fassara la ilaha illallah ya zama na an bada ma'ana mai kyau to in gaban malami ka je malamin tauhidi wanda ya san Allah al'ulama'ur rabbaniyin sai su ce maka ai abin da ake magana shine la ilaha ana magana akan cancanta ne ana ana magana akan haƙƙi ne ana ma'ana babu wani da ya cancanta kuma yake da haƙƙin a bauta masa illa Allahu sai Allah maɗaukakin sarki wannan dan abin da muke magana mu ga ribar kafa ce don ba shine muhallin shahid din ba amma mun kawo wannan ne dan ya zama mai alakoran karatu wa annan muhammadan rasulullah kuma sannan ku hada da mai da yin imani da cewa annabi muhammad sallama din nan wallahi gaskiya ne dan aiken Allah ne amintaccen Allah ne Allah ne ya aiko shi ba dan fowan bane ba neman mukami yake ba ba neman daraja yake ba ba neman mutunci yake a idan jama'a ba a'a gaskiya ne Allah madaukakin sarki shine ya aiko shi kamar yadda ya mana bayani a gurare masu yawa a cikin alqur'ani har a wani guri ma Allah yake faɗa cikin suratul ahqaf yake cewa ka gaya musu ai ma kuntu bid'an minar rusuli ai ba ni ne farkon manzo ba Musa ya zo ya tafi ya rasu isa ya zo ya tafi ya rasu adamu ya zo ya rasu nuhu ya zo ya rasu manzanni da yawa sun zo kafin ni da ni ma manzo ne ba ni ne farau ba ta kai na aka soma ba abu na biyu manzala su salama ce shine wa iqamis sala da kuma me tsaye da sallah bai ce wa sala ba bai ce wa fi'ilus salati ba bai ci duk wannan manzo Allah sallallahu alaihi faɗe shi ba sai ce wa iqamis sala da kuma mai tsayar da sallah a wannan ma ya kamata mu dan yi tsokaci jama'ar musulmi cewa wallahi jama'a ilimi ba a samun sa a littafi ilimi ba a samun sa da tunani ilimi ba a samun sa da an samu in koyi larabci ana samun ilimi ne kadai a wajen malamai littafi da kake gani shi ala ne abin neman ilimi ne amma ba shine ilimin ba ilimin yana ina ina wajen malamai me yasa na mana wannan gabar shine an samu wasu daga cikin yan uwan musulmi waɗanda suka karanta irin wannan larabci wa iqami salati sai suka fassara shi akan ai iqama ma'ana a daina sallah yanzu sallah lokacin ta ya kare inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin zai kamar abin dariya amma wallahi abin tausayi abin kaito na ma sun je gaban malamai da an gaya musu cewa me ake nufi da iqama shin a tsayar a daina ake magana ko ku a'a ana magana akan a yi ta da gaskiya tukuru a tsaya ya zama babu wani abu da ya taba shiga shamaki tsakanin ka da sallah jama'ar musulmi a duk aiki na gabbai da Allah maɗaukakin sarki ya dora wa bayansa wallahi babu abin da Allah ya dora wa bayansa da ya kai sallah daraja da mutunci da matsayi a wajen Allah madaukakin sarki don haka wajibi ne masu sauraron mu da kallon mu su ji tsoron Allah kar ka yarda uwar gida kar ki yarda wani abu ya shiga tsakanin ki da sallah girki ne biki ne a'a zuwa gidan suna ne a'a zuwa gidan kaza ne a'a kai kuma mitin ne na ofis ko menene a duniyan nan to kar ka bari ya shiga tsakaninka da sallah wallahi sallah ita ce a habbul a'mali ila Allah ba wani abu da za ka yi wa Allah Allah ya ƙaunace ka Allah ya so ka Allah ya karrama ka Allah ya ambace ka a cikin cikin mala'iku Allah ya karrama ka tashin alkiyama kamar sallah ba abin da ya kai sallah sannan sallar nan kuma ba iyayenta ake bukata ba a me ake bukata sai an yi ta a lokacinta ba iyayenta a lokacinta ba jama'ar musulmi sai an yi ta kuma yanda aka ce a yi sharaɗi nawa biyu yanzu muka samu na ɗaya in za mu sallar nan sai mun yi ta a lokacin da dama Allah ce mana ai inna salata kana al mu'minina kitaban mawquta ma'ana dillo sallah sai ka yi ta a lokacin ta na ɗaya kenan na biyu kuma ka yi ta a lokacin ta eh to kuma sai ka je ka ɗauko wancan hadisi sallu kama raaitumuni usalli ma'ana sai ka yi mutaba'a sai ka yi koyi da muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka yi sallar nan yadda aka ce ma kai shi yasa za mu ga ya tabbata duk wanda ya karanta sifatu sala ko yake bibiyar magana sallah yake mutunta sallah zai ji sahabin da ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo masallaci ya kabbara sallah Allahu akbar ya sallar sai ya kare ya zo ya sallama ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah ya ce masa kai irji' koma ka je kai sallah ba innaka lam tusalli wannan ba sallah kai ba wannan kayi goho kayi abin da kaga dama wannan ba sunanta sallah ba la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk Allah jama'ar musulmi duba ashe wai an samu a cikin mamu na manzan Allah su wanda bai iya sallah ba duk Allah ina ga mamuna ina ga mamunka ina ga musulmin da muke rayuwa a yau yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu rabanmu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nawa ne don Allah kin taba zuwa makaranta malamar ki ta koya miki sallah kika yi ruku'u ta ce haka ne kika yi sujada ta ce haka ne kika yi kaza ta ce haka ne don Allah kin taba yi wa sallah wannan karar kin mutunta ta mai girma alhaji ala gafarta mala don Allah ka taba zuwa gaban malami a matsayinka na oga a office a matsayinka na basaraki a matsayinka na mai kuɗi ka zauna ka yi ruku'u malamin ka ya daki bayan ka ce a dan gyara dai ba haka manzo Allah sallallahu alaihi koya mana ba ga yanda manzo Allah ya ce ai sallah ai a littafi kaza an ce kaza ka yi sujada ya ce maka a wannan kayi daidai amma dan buɗe hannunka a dan kaza a dan kaza amma wallahi mun iya in muna so mai tiyata a medicine sai ka je ka shekara takwas shekara bakwai kana karatun medicine dan ka zo ka iya tiyata yanda ake ɗaukar mara lafiya a gado ma'ana aikin jinya nas sai ya je ya shekara hudu yana training ya za a yi jinyar mara lafiya don Allah shin akwai abin da ya kai sallah muhimmanci a rayuwar mumini mun taɓa yi wa sallah kara mu bata wannan mutuncin ita ma mu je mu zauna mu koya ko ku a'a sai kama ra'aitan nas abin da mutane muke gani suna yi a gari shikenan babana musulmi ne ya taso na ga yana sallah ni ma in kama sallah ba buƙatar koya anya jama'al musulmi Allah ta'ala ya gafarta mana mu ci gaba wannan hadisi da na fara kawo mana shine almusi'u salatuhu kaga komawa ya sake sallar nan ya sake dawowa ya sake wa manzala sallama sallama manzala sallama ya ce masa kai ka koma ka sake sallah wannan ba sallah kai ba karo na nawa masu saurare karo na biyu bawan Allah nan ya koma ya sake sallah ya yi iya kokarin da zai ga ya yi sallah mai kyau wallahi jama'ar musulmi yi sallama ya dawo wajen manzala sallama manzala sallama ya ce masa har yanzu baka iya sallah ba malam wannan ba sallah bace ba ni ba ita ce sallar da na karbo a sama ba ita bace karshe ya yi ya ce ya rasulallah wallahi ba zan iya yin sama da mai kyau sama da wannan ba sahabin na ya ce sai manzala sallama ya miƙe ya masa raka'a guda cip cip ka yi kaza sai kaza ya faru ka yi kaza sai kaza ya faru ka yi kaza sai kaza ya faru ka yi kaza sai kaza ya faru sai da ya masa a guda ya gani ya ce to haka za ka rinka yin sallah ashe ba iya yin sallah ake bukata ba jama'ar musulmi har da me sai ka yi ta yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya ya koyar da sabbansa Allah ta'ala ya gafarta mana da yake ba shine muhallin shahid mu ba ala kora ne kawai muke dan tabawa mu je gaba sai abu na uku sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ita zakka da kuma me ba da zakka me zakkan nan zakkar nan wata dukiya ce da Allah madaukakin sarki ya umarni cewa a rinka karba daga masu kuɗin mu ana raba wa talakawa me yasa saboda rahama ta Allah madaukakin sarki kai ma arzikin da Allah ya baka da dukiyar da Allah ya baka taka ce ba Allah ne ya baka ba in dai ba za ka yi irin ta karu na ba ai ka gamsu cewa duk wanda ka gada arziki a duniya waye bashi Allah madaukakin sarki ne ya bashi sai Allah ya ce ka cire 1 over 40 misali ma'ana ka so ɗaya cikin 40 na dukiyarka duk shekara ka cire ka bada shi sadaka fi sabilillah sannan abu na uku shine abu na gaba kai shine alhajj shine aikin hajj wanda ya samu ikon zuwa Allah ya hore masa wata ruwaya kuma ta fara gabatar da saumin ramadan kafin aikin hajji ma'ana dai musulmi abin da ake magana game da shi shine sai manzala su same ka kuma saumin ramadan azumin wata ramadan sai yanzu muka zo muhallin shahidinmu duk wani jawabin da muka yi faɗa hadisin jama'ar musulmi wai muna so ne mu kawo cewa watan ramadana azumin ramadana wajibi ne da faɗar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma faɗar alkur'ani da kuma ijma'in malamai Allah ta'ala ya gafarta mana wannan hadisi al-Imam Bukhari ne rawaito shi Muslim ma ya rawaito shi ne hadisi na goma sha shida a littafin Muslim da haka masu sauraron mu a cikin wannan tasha mai tarin albarka tashar al-Wisal za mu ga cewa gwargwadon waɗannan ayoyi da wannan aya da muka karanta da kuma wannan hadisi da muka karanta za mu ga cewa ashe watan Ramadan kyauta ce wata gwaba ce daga Allah maɗaukakin sarki kyauta ce mafi girma da Allah yi wa bayansa wannan kyauta kyauta ce wadda mumini bai isa ya yi godiyar da ta cancanta a yi wa Allah a kanta ba wallahi kamar yadda na fara faɗa a wancan darasinmu da ya wuce ya bata cewa kawai da Allah ya sanya mana ramadanan nan in mai hankali ya nutsu wanda Allah ya bashi zuciya mai imani zuciya ta gaskiya wanda Allah ya albarkace shi da hankali mai kyau to zai ga cewa bai in Allah ya raya shi ya kai ramadana to Allah ya masa wata baiwa da bai yi wa da yawa daga bayansa ba kuma wata kyauta ce wadda ba abin da za ka yi ka gode wa Allah cikakkiyar godiya sai dai ka iya abin da za ka iya yi na godiya game da wannan wata mai tarin albarka wannan wata na ramadan wata ne wanda ake buɗe ƙofofin aljanna ga baki ɗaya a cikinsa Allahu akbar sannan a rufe ƙofofin wuta baki ɗaya a cikinsa sannan a takura wa aljanu a ɗaure shaidanu a sa aljanu shaidanu iviritai daga cikinsu Allah maɗaukakin sarki a wannan wata su ma akan sa musu sasari a ɗaɗɗaure su wani zai iya cewa ala gafata malam to lafiya matata a watan ramadana kuma aljanunta sun tashi kuma an ce ana ɗaura aljanu a'a 'yata a watan ramadana kowa a mai gidana a watan ramadana sa ya motsa kuma an sha an daura aljanu to wannan babu matsala insha Allah a lokaci mai zuwa kamar yadda da muka yi alkawarin zamu kawo wannan hadisin cikakke muka kawo za mu bayani dalla dalla game da menene mahangar malamai da me ake nufi da daurewa aljanu amma kafin mu zo kansa zan ba mu aiki masu sauraron mu da kallon mu cewa da Allah in ba shan taba ko in baka shan taba ka gwada zama a gaban mai shan taba ya gama sha yana busa ba ka ji za ka iya zama ba za ka iya ba me yasa saboda ba za ka iya zama ba to wannan ina so mu kwatanta shi da ɗaurewar aljanu lokacin da ake azumi wannan irin yanayin aljanu suke shiga suna iya samun taharruki suna iya samun dama suna iya samun karfin jiki da lafiya da ƙoshin lafiya kamar yadda suke samu na cutarwa in ba a watan ramadana ba ne kamar yadda in kin zauna gaban mai shan taba ko kin zauna gaban abin da ba kya kauna a ce ga wani abu na kazanta ki zauna gaban su ki ta kallo wannan zaman zaki iya in ba zaki iya ba ashe zaki iya gane cewa lallai a watan ramadan allah yana ɗaurewa aljanu da rashin ba su damar cutarwa kamar yadda suke samu a wajen watan ramadana allah ta'ala ya gafarta mana sannan a kowane dare na watan ramadan jama'ar musulmi wallahi allah yakan yanta waɗanda asalinsu yan wuta ne amma dalilin albarkar wannan wata allah sai ya yanta su a yafe musu a ce bana kan wana da wana da wana da wana yan aljanna ne allah muna roƙonka allah muna tawassuli da imanin da muka yi da kai allah ka yanta mu a cikin wannan wata mai tarin albarka allah ka sanya mu a cikin bayinka da zaka yanta a wannan wata sannan bayan wannan jama'ar musulmi sannan a watan ramadanan nan lada ne ake bayarwa da ba a iya kwatanta shi gara basa ce kaka'a ce ta samun lada manzo Allah sallama da kansa yana cewa Allah yana cewa duk wani aiki na ɗan adam nasa ne amma ban da azumi Allah ya ce azumi kan ni da kaina ni zan ba da ladansa hadisin da mun karanta shi a darasin mu na farko a wannan wata Allah yakan riɓanya aikin lada misali ai kaga alkur'ani ya bamu labari cewa da sunna sun bamu labari cewa sau da yawa Allah maɗaukakin sarki kan riɓanya wa mutum ladan aiki daga goma nan har ya kai sau ɗari bakwai Allah ka albarkace mu da samun wannan alfarma ya Allah ba don halin mu ba ya Allah ma'ana misali manzala ya ba labari cewa wanda ya karanta ayar alkur'ani duk harfi ɗaya lada goma to sai a ce ka ce alif lam mim kaga harafi nawa uku alifun lamun mimun kaga lada nawa talatin to cikin rahamar allah da ƙaunarsa da bayansa allah maɗaukakin sarki sai ya riɓanya maka wannan lada zuwa riɓi goma daga goman a ruɓanya shi wani har a rene shi ladan sai an ribanya shi ribi 700 jama'ar musulmi Allah Allah muna roƙonka Allah ka sanya mu a cikin bayanka da kake kauna waɗanda zaka musu wannan gata jama'ar musulmi wannan fa a wajen watan ramadana ake magana dole sai ka tambaya ina ga cikin watan ramadan ashe idan aka ce ana cikin watan ramadan to lallai za ka ga cewa rahmar allah da kyautayinsa ga bayansa da yadda ake raba rahama da yadda ake raba aljanna ga duk mai neman ta da yadda ake amsa addu'o'i to sai kaga cewa watan ramadan wata ne wadda duk musulmi fata yake Allah ka kai mu wannan wata in Allah ya kai shi wannan wata kuma sai ya fara alhamdulillah Allah ka bani ikon dagewa Allah ka bani ikon aiki Allah ka bani ikon yi domin ka Allah ka bani karfin jiki da lafiyar in bauta maka ya ubangijinmu jama'ar musulmi yana da kyau mu sani cewa a wannan wata riɓanya da Allah yakan yi wa mutane to fa ta sha bamban da kowane wata Allah yakan riɓanya ya riɓanya ya riɓanya a wannan wata Allah ka riɓanya mana ladanmu ya ubangijin manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wani hadisi wanda al-Imam Bukhari ya rawaito da al-Imam Muslim yake cewa idza dakhala shahr ramadan futihat abwabus sama manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan aka ce yau ramadana ya shiga to allah yakan yi umarni a buɗe ƙofofin sama ma'ana duk musulmin da aka ɗauransa ana sa masa rai da rahamar ubangijinsa allah allah muna roƙonka allah ka karɓi ranmu a cikin wannan wata mai tarin albarka ya allah allah ka karɓi ranmu a cikin irin wannan wata mai tarin albarka ya allah allah ka albarkace mu da mutuwa ta shahada ya allah ma'ana sai manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa wa hulikat abu abu jahannam sannan Allah ya umarni a rufe kofofin jahannama gaba daya ma'ana rahama rahama kawai rahama rahama aljanna aljanna aljanna dan Allah duk mutumin da ramadana ya shigo bai burge Allah ba ai kaga yayi asara kwana talatin ko ashirin da tara a cikin kwana ɗari uku abu ba za mu iya haƙuri ba jama'a ba za mu iya kama baki ba ba za mu iya hakura da kallace kallace ba lokacin da ka je ka tasa screen a gaba kana kallon matar da ba ta kaba waye maka izini dan uwana ke da kika zo kika tasa yan drama a gaba kina kallon mijin da ba naki ba wani daga shi sai gajeren wando wani ana faɗa har ya cire riga don Allah waye miki izinin kallon tsiraicin mijin da ba naki ba kai kuma da ka sallama ya gaya maka ya ce maka mace gaba ɗayanta al'aura ne matan nan sun fito ba ba hijabi ba liƙabi wani a yi faɗa a faɗi don Allah ma'ar musulmi waye ma izinin kallon irin waɗannan rayuwa Allah Allah ta'ala ya fi mana ballantana har lalacewa ta kai a watan ramadana mutane su zama ba abin da suke sai kalle-kalle kuma kalle-kallen ba irin waɗannan maudu'ai ba ba irin wannan tashoshi masu albarka ba wanda ba abin da za a gaya maka sai ga hanyar aljanna ga hanyar wuta kuma ana maka faɗa ana doko ka zo ka shiga aljanna zo ka shiga aljanna Allah ta'ala ya gafarta mana a wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa kuma Allah madaukakin sarki kan yi kan daddaure kan yi umarni a daddaure aljanna don haka bayanin wannan hadisi shine mumini sai ya samu nishadi ya samu karfi saboda an daure shaidanu waɗanda suke ɗauke masa hankali aljanun da suke rikita masa tunani su kai sha'awar mata su kai sha'awar duniya su kai sha'awar kaza to an daure su ba su da karfi a wannan wata me natijar wannan shine mumini sai waye gari yana da me yana da lafiyar jiki yana da ƙarfin imani yana da sauƙin karkatuwa zuwa ga ɓata yana da sauƙin karkatuwa zuwa ga son zuciya a wannan wata don haka sai zama nishadinsa gaba ɗaya ya koma nishadi ne na me na ya za a yi a samu aljanna nishadi ne na me na ya za a yi a tsira daga wuta don haka yin uwa musulmi masu kallon da sauraron mu wallahi mu ji tsoron Allah a wannan wata ya zama babban abin da za mu sa a gaba shine neman aljanna a cikin wannan wata manzala sallama ya faɗa a wani hadisi wadda al-imamul bukhari rawaito amma shi ma lafazin da zan karanta yanzu lafazin muslim ne yake cewa man sama yawman fi sabilillah da Allah masaurar kalmar nan man sama yawman fi sabilillah duk mutumin da ya azumin rana ɗaya don Allah rana ɗaya rak ka ware rana ɗaya dan uwa musulmi ko uwa ki ware rana ɗaya rak ki wa Allah azumi a wannan wuni ki haƙura da ci ki haƙura da sha ki haƙura da sha'awa ki haƙura da kalle-kalle ki haƙura da surutai ki haƙura da bayanai na ƙarya ki haƙura da duk wani abu da ya shafi saɓan Allah rana ɗaya rak don Allah manzo Allah sallallahu ya ce Allah zai nisantar zai kawar da jahannama daga fuskar ki tsawon karifa arba'in ai karifa saba'in wannan hadisi za mu zo mu ji shi a muhallinsa shi ma wadda za mu ji menene kharifa kharifa shekara ne ko ku a'a tsawon wani lokaci ne ko ku a'a menene kharifa shi ma za mu zo a babinsa za mu zo mu ji a babin abin da ya shafi wannan to za mu zo mu ji shi insha Allahu a bayyane sai mu fitar da shi cikin taimakon Allah al-imam ibn rajab ɗaya daga cikin manya-manyan fitulu na al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana malamai magada annabawa yana cewa kaga ashe idan ya zama na cewa azumi a karan kansa ana ninninka ladansa idan ka kwatanta shi da sauran ibadu to ya za ka kwatanta kuma wancan hadisi da muka karanta fa azumi manzo Allah sallallahu alaihi faɗa ba azumi mai ba ba azumin Ramadan ba to dan Allah shiru mai saurare a saurara me za ka ce kuma ga abin da ya shafi yin azumin kuma a watan ramadana. idan yin azumi a wajen ramadana hukuncinsa shine allah ya nisanta fuskarka da nisan khalifa saba'in to don allah kwatanta bawan allah ko baiwar allah ya za a in kuma a watan ramadana kika yi azumin kwana ɗaya don allah gaya mun shi kuma tsawon nisan me za a kai ki allah allah muna roƙonka allah ka karɓa mana waɗannan ibadu da za mu gabatar a wannan wata allah ka albarkace mu da yin azumin nan domin ka Allah ka albarkace mu da yin azumin nan domin ka ya Allah Allah ka yafe mana kurakuran mu ka sanya mu cikin waɗanda za a yanta a wannan wata ya Allah kaga wannan magana ta ibnu rajab magana ce mai daɗi ga zuciya magana ce da duk mai tsoron Allah ya kamata ya kalle ta a nitse ya gane eh to lallai ashe watan ramadana in ya kama to fa shi nake da shi za ka kai ramadana na gaba wallahi Allah kaɗai ne ya sani yau ce taka gobe kan ba taka bace me ya kamata mu yi ashe shine a wannan watan ramadana da Allah ya raya mu ya kama cikinsa mu tsayu a kansa da ibada da tsoron Allah da nisan cewa duk abin da zai fusatar da Allah a kanmu. shi yasa a nan ya kamata mu yi wata magana cewa azumin watan ramadana ginshiki ne daga cikin ginshikan imani ginshiki ne daga cikin ginshikan musulunci baki ɗayansa. amma anan ya kamata mu yi wani tsokaci mai daɗi guda ɗaya cewa to iya ramadana ne kan jawo allah ya riɓanya wa mutane ladan ibadunsu ko ku a'a banda ramadana akwai wasu abubuwa da sukan jawo allah maɗaukakin sarki ya riɓanya wa mutum aikin ladansa ya aikin lada ɗaya a bashi goma goma a ce sau goma goma a ce sau ɗari bakwai allahu akbar babu shakka akwai irin waɗannan dalilai masu yawa na daga ciki shine darajar shi mai aikin matsayin mai aikin a wajen Allah misali ai kaga manzo Allah sallallahu da yana magana akan sahabbai yana cewa da ɗayan ku manzo Allah sallallahu ya ce ni da kai da duk girman shehunka a duniyan nan da duk girman ka a duniyan nan ko sa yana jan ƙasa ko mai girman rawaninsa da dogon carbinsa da zai ciyar da kwatankwacin girman dutsen uhudu na zinariya to ladan da Allah zai bashi ba zai kai kwatankwacin in sahabi ne ya ciyar da rabin tafin hannunsa rabin tafin hannu ya ciyar ladan da Allah zai bashi ya fi ladan da za a ba malaminka da ni da kai da matata da matarka da mahaifiyata da mahaifiyarka ashe za ka iya sallah ni ma in yi sallah na abubakar ya sallah wane ya sallah kuma ya zama cewa ladanka ya fi na wani abu na gaba shine tsoron Allah banda shi kuma akwai abubuwa da yawa da sukan jawo Allah madaukakin sarki ya riɓanya wa mutum ladansa a yau a nan muka kawo ƙarshen wannan darasi namu muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya karba mana abin da muka gabatar Allah kuma ya sanya mu cikin waɗanda za a yanta a wannan wata mai tarin albarka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai kuma sati mai zuwa ko lokacin darasi na gaba in Allah ya kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته في كل حين